Kwanaki goma sha shida ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin gangamin yaƙi da cin zarafi da ya jiɓanci jinsi walau mata ko maza a faɗin duniya. A saƙonta ga duniya Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce cin zarafi musamman na mata da 'yan mata ya kasance abin damuwa wanda yakan shafi mace guda a cikin mata uku a faɗin duniya. Nau'ukan cin zarafi da ake wa mata sun haɗa da fyaɗe, duka, hana su samun ilimi da gamsasshen kiwon lafiya. da walwala yayin da wasu wurare akan hana su cin gado da tilasta auren gado wanda ke tauye haƙoƙinsu na kasancewansu 'yan adam. Malam Abdullahi Sabo jami'in hukumar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a jihar Plateau ya ce tun 1948 ne aka keɓe waɗannan kwanaki don kare haƙƙin bil'adam. lana ce wanda aka zata kare ɗancin bil adama musamman ma akan mata da wannan shekarar aka ware ta aka ɗauki mace ita ma tana da yanci tana da kuma haƙƙi akan duk wani abu na ƙasa yadda namiji yake da haƙƙi akan abu mace ma tana da haƙƙi akan su kamar yin ranaku akwai kamar abubuwa da yake faruwa sai a ware mace a wani gefe a ce mace ce wannan namiji ne zai ɗauka to abin da ake nunawa akan nan yadda namiji yake da haƙƙi a wajen neman ilimi haka mace ma tana da haƙƙi a wajen neman ilimi ba bambanci a nan wurin haka wajen haƙƙoƙinta yadda kowace al'umma take kamar musamman na gado za a bi shi yadda kowane al'umma suke ita ma a cire mata haƙƙinta ko da bai zama daidai ba amma tana da haƙƙi a bata haƙƙinta sannan kuma a ɗauke su a matsayin mata ba wai bayi ba ne a'a mata su ma mutane ne kamar yadda maza suke mutane suna da yanci a kan komai abin da ake bukata kenan a sani a kai amma me yasa yakin ku ya ta'allaka kan mata kila kuma za a ce da yara musamman a cikin wannan kwanaki goma sha shida eh to a kwanaki goma sha shida abubuwan da yake faruwa an fi cin zalin yara ƙanana ne musamman irin fyaɗe ɗin nan ba kuma matsalar yanzu ta ma wuce ma kan mata ta dawo kan maza yara ƙanana domin mukan sami shar'o'i a kan kowane lokaci complain za ki samu mutane sun je sun aikata alfasha da yara ƙanana yayin da ma'aikatar take nema ta ɗauki wani hukunci za a samu manya-manya mutane a cikin unguwa wasu malamai ne wani komin da ana ganin girman shi a wani ya zo ana ba da hakuri a ce a'a gara a sasanta wannan abun a cikin gida wannan abu ne wannan an bar yarinyar an sani wajen aure zai zama mata damuwa nan gaba to mun wuce wannan matsayin a lokacin a wannan lokacin kowa aka takakin shi dan Allah manya da malamai da iyaye su bari a ɗauki hukunci a kai Barista Olivia Daziam mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan jinsi ta ce gangamin na kwanaki goma sha shida ya kunshi fadakar da al'umma su san cewa akwai dokoki da suka tanadi hukunci kan masu cin zarafi. Irin fitan da ana fita kamar haka a yi yawo a gari, a yi su gurin su yan jaridu, a yi magana da talabishin da rediyo a yi maganganu domin mutane su ji ya su sani cewa akwai abubuwan da suna yi wanda sun musguna ma mata da 'yan mata to idan kunuwan mutane suka ji amfani shine dole a rage abubuwan da ana yi ma mata musgunawa amma cikin shekarun da ake wannan yaƙi an samu ƙaruwa ne ko raguwan cin zarafin mata da ana ganin kamar an yi nisa sai da aka zo covid-19 sai abin ta faɗi sai ta fashe sai kamar dama ma ba yi komai ba sai abubuwan ya balle a kan mutane duk Najeriya ba duk kasa Najeriya duk da duniya ma shine aka sake ce bari a duba a Najeriya ma sai aka shiga duba sai aka ce a gwanda ma a yi hanzari a yi eh, dokoki na wanda zai sare mutuncin mata da 'yan mata da mutane duka ma shi yasa kika ga aka fito da wani dokan da ana ce mishi suna violence against persons prohibition law ban san yadda zaki faɗe shi a hausa ba dai amma wannan vap law ake ce mishi duk states sun bi sun yarda cewa gwanda a fita da wannan wannan eh, doka din a nigeria na ganin yanzu nan ba mu kunyan fada Kano ne kawai bata riga ta eh, sarrafa wannan dokan ba amma mu a plateau mu muna da dokan sauran oda eh, jihohi suna da wannan dokan domin mutane su sani cewa idan ka musguna wa mutane amma of course mun sani cewa musguna wanne ya fi shafi mata da 'yan mata shi yasa eh, kwanaki goma sha shida nan domin mu sake nanata wa mutane cewa akwai dokoki a plateau idan ka yi wata mata ko wata yarinya ko wani yaro to doka ba za ta barka ba Ƙungiyar mata musulmi ta Form 1 ta shiga gangamin inda malama Maryam Muhammad Kaze ta ce a gaskiya mata na fuskantar cin zarafi a fannoni daban-daban. miji ne za ki ga wani lokaci yana iya eh, eh, neman mace ta karfi ko bata yadda ba tana da yancin ta yadda a lallaba ta ta bayar da abun nan tunda aure ne ya bayar da um, daman ta bayar amma sai a abusing ɗinta a mata a mata fin karfi wata kuma ko ƴaƴanta ma sai a musu hakan kuma a ce mata idan ta bari wani yaji za a iya ɗaukar rayuwanta ko kuma mijin yana da wani karfin da zai ci zarafinta ya ci zarafin ƴaƴanta kuma idan ta fito ta yi magana yana da kuɗin ko hanyar da zai sa a je duk a ƙi sauraron ta ma a bangare guda kuma za ki ga wani lokaci matan su suke cin zarafin mazajensu waɗannan ma kuna yaƙi da shi A'a sosai ma kuwa ana iya samun haka. Don yanzu mace ce za a mata irin auren dole ba ta son mijin to tana iya ɗaukan hukunci a hannunta. kan da ta fito ta ce ba ta son shi ko kuma in ta fito ta ce ba ta son shi sai a ce ta je ta zauna ta yi haƙuri da abin da kullun iyaye tun da ake faɗa ki yi haƙuri ki zauna ki zaman aurenki da sauransu sai ka ga idan ta rasa yadda za ta yi in ba ta gudu ta shiga wani rayuwa ba za ta iya neman kuma ɗaukan Uh, um, mataki da kanta ta kashe mijin da sauransu don abubuwa sun faru haka a nan ma kusa da mu ba wani kusa da ba wani nesa ba mata ta iya yanka gaban mijinta ko kuma ta yanka shi yankan rago duk ana iya samun wannan cin zarafin Mr. Stanley Smiles jakada ne da ke kare haƙƙin mata ya ce burinsu shine mata su sami 'yancinsu na rayuwa. Ya kamata kowane mazaje ya san amfani matansa a gida. Ba wai su maza ba su san amfani mata ba su sun ɗauka duka ne kawai da kuma duk abin da za su yi kawai su ga cewa mata kawai sun kasa domin su mata ne a gefen su. Amma kun yarda cewa maza na wulakanta mata? eh mun yarda cewa mazaje na wulakanta mata amma wani lokaci mata ma akwai wanda suke eh, wulakanta maza so shi yasa mu mun shiga ciki mu taimake mata domin mu yada bishara so da in ma muna ciki muna yada bishara mazajen da suke yi wannan hali in sun gama muna yi za su iya su hankali su zai iya dawo jikinsu A kwanakin nan akan samu rahoton cewa mata sun yanka mazakutan mazansu wa'yansu sun fede su sun yanke su saboda kila ko suna da kishi ko wani abu wannan ma kuna fadakarwa ma mata domin su kauce ma irin wannan abin da kila shi ke harzuka maza suke yin abin da suke yi. Eh mun iya mun yi wannan muka iya mun iya zama da mata mun ce musu to kun ga mun san eh mata suna da baki amma wani lokaci ba kowane abu ne mai gida ya yi ki ansa masa wani lokaci ya fita ya je ya samu matsalansa wani wuri a wurin aiki ga yanzu kowa yake shan damuwa ta fannin ci abinci ta wurin aiki da wurare daban-daban in ma gira ya da ya miki shashin da baki sani ba ko abin da yayi da baki gane ba ko baki so ba ki yi shiru ki bar shi da safe in kun tashi a gado sai ki tashe shi ki gaya masa cewa ga abin da fa kayi wani jiya ban ji daɗi ba Shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen Jos, barista Izan Aware, ya ce akwai hukunce-hukunce da dama kan waɗanda suka ci zarafi ba ma na mata kaɗai ba har da maza. Hukuncin yana nan da yawa. Bari yi misali da jihar Plateau. Yanzu idan aka kama mutum da laifin fyaɗe a jihar Plateau, dauri rai da rai. Ya shiga kurkuku bai fita daga kurkukun nan sai ya gama rayuwarsa a wurin. Idan mutum ya daki matarsa, akwai wannan eh, tsarin doka wanda ake ce da shi vablock na plateau state shi ma ya saka akwai wanda za a daure shi a shekara goma sha hudu akwai kuma bayan haka zai sake biyan kudade dai wani kudade da tara dai yawa kamar tara haka eh, bayan wannan sa'annan akwai kuma eh, wanda za a daure mutum shekara bakwai da sauransu so domin haka mutane al'umma fa su ja da baya wajen aikata irin wayannan lafuffuka domin ba sa gina al'umma sai dai suna mai da al'umma baya. Ƙungiyoyin da suka yi gangamin ciki har da 'yan jarida mata sun shawarci dukkan waɗanda ke fuskantar cin zarafi ta kowace fuska su sanar da su don bin diddigi da ƙwatar musu haƙƙinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.